wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rufla lam yakun rufla man lam yakun rijla duk wanda bai kasance yayi rijla ba lam yakun ruhula an gane ku to ba za a yi rijla zuwa gare shi ba duk wanda bai kasance yayi rijla ba ya je wajen malamai malaman hadisi ya shawo ilimin hadisi ba to lam yakun ruhula to ba zai kasance za a yi rijla zuwa gare shi ba la'alla man lam yakun ruhula يرجو إلى العصر لعل من لم يكن له لعل وندا wannan ƙaryila bai kasance a gare shi ba yurjau ila al-asl sai a koma zuwa ga asali qawluhu at-tajarub cewa dai at-tajarub maqsud maqsur harf ra ra'un nan a ce at-tajarib at ما هي اللغة العربية ما هي اللغة العربية والتجربة غلط ما هي اللغة العربية شي كلمة تجربة كسكري لي ba lugar larabci ba ne daga ma'anna hiya sha'i bainan na al'ad duk da cewa shi ne ya hadu tsakanin mutane ana yawan amfani da wannan lafazi na tajriba hatta talabatul ilm har ɗaliban ilimi ma suna amfani da wannan kalma din Kulu, tajaru tajriba suna cewa tajaru tajriba na'am ragama inna sawab ragama anna sawab kasara ra duk da cewa abin da yake daidai shine ayi kasara ga ra'un din ra'un din ake tajarib tajarib wa ma'ana anna man lam yakun lahu rihla ma'anan wannan duk wanda bai kasance yana da rihla wajen neman ilimi ba bai yi yawo wajen malamai wajen neman ilimin hadisi ba yurhal ilayhi to ba za a yi rigila zuwa gare shi ba in dai mutum bai yi rigila ba to babu wanda zai tawo zuwa gare shi dan ya fa'idantu da ilimin hadisi na wayuta wayutan nasu ilai kuma ba zai yi mutane su tawo zuwa gare shi ba wazar alquda an hada ala maslakil mutasawwifa kai taka tsantsan da zama akan wannan ka yi takatsantsan daga zama kan wannan akan irin titi ko hanya na sufaye albastali eh, ka yi hankali da bin yan sufaye masu zaman banza mabannata annabina wa'anda suke bibita ilimin yalle a kan akan ilimin fallon takarda suna fifita ilimin a akan ilimin fallon takarda abinda ake nufi da ilimin yalle a nan shine ilimin sufanci wanda suna sa ƴalle tufafi wanda yake yagagge suna sa tufafi yagagge wai don gudun duniya a gane ko to suna kiran ilimin sufanci ilimin khirat saboda za a sufi a wancan zamanin ba a yanzu ba a wancan zamanin sufi zai sa kaya daga an yi faci a nan an yi faci a can da sauransu kuma yana da wuya kaga sufi ya sa kaya mai kyau suna sa kaya tsofaffi wanda sun riga sun yi dame shi to saboda suna sanya wannan kayan to ilimin da ake nema na sufanci ya aka mai kinaya da ilmul kiran shi kuma ilmul warak ilimin fallon takarda shine ilimin da ake zuwa gaban malamai a sa bukari a sa muslim a sa Turmuzi, a sa littattafan aqida a sa littattafan fiqh a karanta a gaban malamai sufaye suna izgili gare shi sufaye suna kiran ilimin shari'a wanda mutum zai karanci tauhidi ya karanci fiƙiu ya karanci tafsiri ya karanci kaza kaza to suna kiran shi ilimin warak warak ilimin fallon takarda shi kana bata maka kanka lokaci kana neman ilimin fallon takarda a gani ku malaman shari'a kuna karatu an wani an wani an wani kuma muna karatu ne tare daga wajen Allah wanda baya mutuwa su sun dauka karatun da kuke na littafai kana zuwa wajen wani malami ne wanda malami ne wanda daga baya ma zai mutu amma su ba su da littafi kai tsaye da sanadin zuwa ga Allah ne Allah ne kai tsaye yake gaya musu ilimin su shin dama da gaske Allah ne yake gaya musu ilimin su ko kuma shaidan ne ya gaya musu shi Allah ne shaidan ne shaidan ne ya gaya musu sufaye shi Allah ne sai sufaye suka ɗauka da gaske Allah ne saboda rashin sanin Allah sai suka ɗauki maganan aljani ya ce musu shi Allah ne har ya zo ya haramta musu karatu a gaban malaman shari'a an gane wani daga cikinsu ba in ya ga muridinsa ya ɗauki littafin fiƙi ko littafin hadisi sai sa kafa ya shure ki aji wayan da littattafai kana bata maka kanka lokacin banza kai da kake alaka da Allah ina ruwanka da alaka da mutane an gane ku wannan shine ilmul kiran saboda suna sa kayan tsoro suna da awan zuhudu an gane ku sufayen wancan zamani amma sufayen wannan zamani ba za ka su da manya-manyan jifa-jifai kaya masu tsada da gidaje na alfahari an gari ku to irin wayannan sufayen su ba a kiran ilimin su ilimin kira suna su ba su da zuhudu ba magana gudun duniya tare da su eh wa alaikum salam shi ma'anin zuhudu gudun duniya duk abin da mutum ya san haramun ne an gane ya nisance shi don tsoron Allah a gani in ya san abu ya saba ma shari'a kada ya dumfari abin ya ce zai nemi arziki ta wannan abin in dai ya san wannan abu haramun ne to babu ruwan shi da abin ko da kuwa zai galabai tare ya sha wahala an gane ai in a ce wani na da zuhuri to bi ma'ana zai iya zama da sun mokara akan ya ci haram zai iya zuwa ya ci abinci wanda babu daɗi ya gwammace ya rayu akan abinci ba da daɗi akan ya ci haram to wannan shi ne mai zuhudu an gane ayi. in dai mutum zai kiyaye haram ya kiyaye makaruhi don tsoron Allah to wannan mutum mai gudun duniya ne kada ya duba ga abokina wanda yi kuɗi abokina wanda yi kuɗi ta wannan hanya ni na zauna ina cikin wahala duk wahalar da yake ciki zai haƙura da wannan wahala saboda ya gamu da Allah lami lafiya wannan shine mai zuhudu eh ba irin zuhudin sufaye ba zuhudin sufaye mutum mutum zai zo ya rabu da hadisi asalin sufi in ya rika zaga baya ma sha'awar ya ga hadisi manzan Allah shi abin da suke cewa suna kira shi ilmul warar ilimin fallon takarda tana karatun bukari suna ma dariya kana karatun littafin muktasar suna dariya to sun dauka kana karatu ne daga halitta su ko suna karatu daga Allah ta'ala wanda baya mutuwa na'am na'am eh, wa qad qila li ba'dihi haqiqa an ce masashin su ala tarhan hatta tasma min abdurrazzaq shin ba za ka yi rigina ba har ka je ka ji ka je ka ji hadisi daga abdurrazzaq hmm. ai da ka yi rigina ka je ka saurari hadisi musannaf na abdurrazzaq qala ma yasna'u bisama min abdurrazzaq sai ki cewa me zai aikata ko ma yusna'u me za a yi me za a yi da sauraron hadisi daga abdurrazzaq abdurrazzaq rayayye ne kuma zai mutu menene amfani ka cewa za ka yi rigila ka yi tafiya mai tsawo zuwa ga abdurrazzaq don ka je ka saurari hadisi man wane ne zai saurari ilimi daga halittu hmm. ba ta lokaci ne sauraron ilimi daga halittu sai daga saurara daga wa daga Allah hmm. an gani? to anan ne sai su yi gamo a kan hanya su tunaninsu suna sauraro daga Allah ne alhali iblis ne ya zo ya surance ce musu shi Allah ne wani ya ce idan haɗa bunu bi ilimin waraki marattu alaihim bi ilmin kharq idan suka yi mun magana da ilimin ballan takarda ni kuma sai in bayyana a gare su da ilimin kyalle sai in bayyana da ilimin zuhudu ilimin sufanci kuma sufancin nan sufanci gurbatacce wanda ake magana da Allah kai tsaye wai A gani ibn al-arabi yana cewa wani lokaci mutane za su kafa mana hujja da hadisi a cikin sahih bukari ko cikin sahih muslim misali su suna ganin ingantacce ne sai Allah ya gaya mana kai tsaye cewa wannan hadisi bai inganta ba wato ya suke gane hadisi bai inganta ba ta hanyar magana da Allah wani lokaci kuma za su zo malamai masu karatu da ilimin ballon takarda za su zo su inganta hadisi za su zo su raunana hadisi ku ce hadisin na maudu'i ne kuma Allah ya sanar da mu hadisi ne ingantacce to yanzu ka ka ɗauki irin wannan ka'ida mai kuke tunanin musulunci zai kasance irin yadda sufaye ba sa ji tsoron ƙarya sai mutum ya gaya ma yanzu yanzu annabi ya zo wajen shi ko ya gaya ma ya ga Allah sau biyar akan gwanda illahi lalli akwai wanda ya ce ai ba a ganin Allah ya ce to masu yawa ba a ganin Allah wallahi na ga Allah na ga Allah wallahi to kaza akan gwada kaga irin waɗannan mutane wanda ba sa shakka su ƙarya ku duba wani malami a nan garin Kaduna wani sufi kusan yan wannan ma yan comedy wa suke yi da shi yan comedy sun mai da shi abin dariya saboda zai zauna ne shararota wanda ko jahili ma wanda bai karatu ba ya san wannan makareci ne ya ce wallahi manzo Allah so annabi da yawa ga wani haske haske ya tsaya to kawai fiyu zai gashi a masallacin shi yace wallahi manzo Allah ne ce manzo Allah yana yawan zuwa masallacin shi wallahi sai mu ce kamar suna shaye-shaye inda da nan wallahi wani cewa yayi billahi lazi shi idan har ba za idan ba za a ambaci manzo Allah ba shi bai san ba bai san ma sunan Allah ne wala baya sai yi suna Allah billahi lazi manzan Allah ya fiye mai Allah ya ga wanda kai kanka in yana magana za ka ji kamar ka gudu so da jin wannan kawai dan kwaya ne kawai shi yasa su da kansu ya cewa to wannan fa karatu ne na mahaukata ina mahaukata ga karatunku an gane wannan ku? na'am saboda haka su ɗin nan suka yi wasa da addini yadda za ga wani na cewa a jefar da bukari da muslim a kwallo to su din nan su ma suna da irin wannan usulubi ya usulubin sai ke kai malamin hadisi ka inganta hadisi to su nan Allah ya gaya musu hadisi nan ba hadisi bane a wurgar da shi kaga su ma suna da hanyoyi na inkarin hadisan manzan Allah da wasa da shi na'am fa'zar haula ka yi taka tsantsan da wayannan sufayen yan hakika din nan domin sufaye ba addinin musulunci suka taimaka ma ba ko ba su karya kafirci ba ba su taimaki musulunci ba ba su karya kafirci ba hmm. kamar wannan magana ne nasi ne na magana shekul islam ibn taimiyya hmm. bal fihim man kana ba'asan wa bala'an ala islam hmm. a cikin sufaye akwai wanda yake shi tsananin yaki ne da bala'i akan musulunci shi tsananin yaƙi ne da bala'i akan musulunci Allah shi kiyaye sufiya ya ta'una annallaha yuqadimu sufaye suna da wai Allah yana magana da su gaba da gaba kuma wayuhi ilayhi wai Allah yana musu wahayi kaga maganar cewa bayan annabi ya riga ya bar duniya kofan wahayi an taushe sufaye suna bude shi kaga duk mutumin da ya bude kofan wahayi ya zama daidai da dan Ahmadu ya zama kafiri in zubi ya ce maka shi ma ana mai wahayi kamar yadda ake ma annabawa kamar yana so ya kai ma cewa shi original kabiri ne shi an gane ko wa zuru ko kuma wai Allah subhanahu wata'ala yana ziyartar su su ma suna ziyartar Allah Allah yana ziyartar su su ma suna ziyartar sa wannan yana daga cikin camfa-camfan shi'a ah, a camfa-camfan sufayi na ku kamata cikin shirin ka shiga ciki wa alaikun salam maka iya za ka yi ziyara wa ɗan uwanka Ko za ka cewa da sami shi amma duk abin da ya shafi harkar addini ya yi nashi bai naka ba magana kai masa tara yanzu ya ce kawo mai taimako zai yi mauli ko kawo mai taimako zai yi ko kawo mai taimako zai yi kaza a nan ka nuna mai a fili ba ka yin shi amma don an mai haihuwa ka taimake shi da ɗan kayan masarufi ko ma ragon suna ka siyan mai duk wannan ko ba shi da lafiya ka gafa mishi duk wannan ba komai ai abin da ya sa masu mulki suke zuwa yana musu da'awan ya san gaibi yana musu da'awan zai iya ba su asiri wanda za su tabbata kan mulkin su ai bokanci ake musu ai kaga masu mulki suna yawan tawafi a gidan malami to malamin nan bokanci yake yi in dai malami ne mai karantar da kawai mai karantar da lahalari ba za ka taba ganin su a shi ba a gani su masu zartar da lahari lahari su bukatar kuɗi kudi dai su bi su sai su ake lahararin zai su bi su can gida a gani su malaman addini na hakika masu ilimi na hakika ba yin siyasa ya ɗauki kuɗi kyauta ya bayar in kaga ɗan siyasa ya ɗauki kuɗi ya ba malami to zai iya yiwa ɗan siyasan malamin ya masa kamfen ko kuma malamin wato ya karantar da shi lokacin yana yaro an gane lokacin yana yaro kila ya fa'idanci da malamin to sai ya dan sanma malamin wani abu shi ma zai dan san mai ne amma kudin da zai ba bokaye sai ya ninka so goma akan kudin da zai ba zai ba shi malami na shari'a an gane an kaga suna yawan zariya kaga 'yan siyasa da masu mulki suna yawan zariya a wajen malami to kaka raba ɗaya biyu in ka bincika za ga wannan malami ko ka ne yana musu yana hada musu ainihin magunguna da asiri an gani بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك فهذه الآية بعد أن ظهر تفسيرها saboda haka wannan aya din bayan fassarar ta yarga ya bayyana daga malaman tafsiri ba tare da wani sabani ba tsakanin magabatansu da kuma wanda suka biyo bayan magabata لم يجوز رد الحديث الأول والثاني بدعوى أنه حديث أحاد tun هلتا hadisin farko da hadisi na biyu da ده دعوانتو أوي حديث ني أحاد wannan yana daga cikin ƙa'ida kaga mutum na cewa wannan hadisi hadisi ahad ne an gane wannan ko to galiban yan bid'a ne yan bid'a da wannan da wannan kalma na ahad suke tunkuɗe hadisai ingantattu a cikin bukhari da muslim da tirmidhi da masanid da kuma musannafat an gane ko to sai ga hadisi ya inganta ya cika sharadi sai su ingiza shi sai ce wannan hadisi ne ahad an kafa hujja da shi wajen aqida ko kabaru ahad ne an kafa hujja da shi a wajen ibada sai sun shi amma ahalus suna salafiyun suna mutunta hadisi ba sa bambanta tsakanin ahad da mutawatir bambantawa tsakanin ahad da mutawatir wajen kafa hujja bid'a ne kuma falsafa ne wanda aka shigar da shi a cikin musulunci na'am wala yajuzu tafsirul qur'an bi hadithil ahad baya halatta fasaran qur'ani da hadisi ahad to a wannan hadisi ba mutawatir bane an gane ku ba a fassara ƙurani da kamaru ahad in ji su ba na'am li al-aya al-mazkura ah, bi aqwal al-ulama domin ayan nan da aka ambata an fassara ta da manganin malamai al bi lugha al malaman nan wanda sun san lugan qur'ani haza awwalan wannan kenan a farko kuma domin lallai hadisin manzo Allah baya saba ma Qur'ani in dai hadisi ne ya cika sharadin shi inganta to baya saba ma Al-Qur'ani yana fassara shi kuma ya bayyana da shi kamar yadda muka ambata a cikin farkon wannan kalma din wannan shine na biyu to yaya za a yi ya za a ce wai ayan nan ya saba ma hadisi ya za a ce haka alhali ita wannan aya ba ta da wani alaka da maudu'in abin da ya wajaba abin da ya wajaba musulmi ya karanta a cikin sallah ayan ba ta da alaka da abin da ya wajaba musulmi ya karanta a cikin sallah sawa'an kanat farida aw nafila shin daidai ne farilla ne ko nafila wannan faqara umma ta yasara min alquran hmm. wannan ba ta da alaka da abin da za a karanta a cikin sallah ita wannan abin da take nufi sallu ma ta yassara ku sallaci abin da ya sawwaka daga cikin nafil fili shi wannan fakara ma ta yassara mina qur'an an saukar da shi ne akan sallar nafila aka ambaci qira'a ana nufin sallah min babu itlaqul juz'i wa iradatul kull an gane wannan ku? inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna من ثلثي الليل wa هو ثلثه sulusahu من الذين معك allazina ma'ak lalle ubangijin ka ya san cewa kana qiyamul layl annaka taqum kana qiyamul layl kusa kusa daga sulusai na dare ko kuma rabin dare kana kiyamun ko sulusun dare ɗaya cikin uku da kai da wasu bangare daga cikin ka ubangiji ya san kuna yin wannan kaga Allah ya riga ya bayani annaka taqumu qiyamul layl alima allan su fatawa alaikum faqara umma ta yasar min alquran Allah ya san ba za ku iya wa wayannan lokuta ba sai Allah ya tafi tuban ku kawai ku karanta abin da ya sawaka na qur'ani bi ma'ana ku sallaci abin da ya sawaka wannan shine abin da malaman tafsiri tun daga zamanin salaf har zuwa zamanin khalaf suka fassara ba sun fassara shi bane da zahirin shi cewa ku karanta abin da ya sawaka cewa idan mutum ya zo zai yi sallah in ya zo ya karanta kul wallahu a kawai sai ya ruku ba tare da ya karanta fatiya ba a wajen masu ɗaukan wannan aya doronsa, su yi fatali da fasara na salaf suna cewa ya halatta mutum ya karanta kul wallahu ko iza jaa wasu suka ce in mutum ya karanta aya ɗaya kawai zai iya karanta aya ɗaya gajera kawai ya yi ruku mudhammatan sai ya ruku ba karatun fatiya suka ce karatun fatiya ba dole ne. Inda Allah ya ce fakara umarta ya yasara min alquran idan na karanta kudu wallahu na karanta abin da ya sauwaka an gane ku to wannan fassara shi yasa kaga Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa yana daga cikin malaman da suka matsa suka matsa sosai in za a fassara Qur'ani kada a fassara shi da doran lugar larabci a fassara shi da abinda karantarwar magabata ya nuna baya halatta mutum ya ce ina bin ƙur'ani da hadisi ya shuru kawai sai da ke ina bin ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata sai ya hada ya hada da fahimtar magabata in ba haka ba mutum zai ɗauki aya ne kawai ya fasara da abin da ya fahimta sai ka ga asalin saƙon ƙur'ani wanda Allah ya turo manzan Allah don a yi bayani asalin sakon ba zai isa zuwa ga al'umma ba eh amma al al-mazkurani alifan amma hadisai guda biyu da aka ambata tsazin fa mawdu'in ma sarih wato mawdu'in sa a bayyane yake anna salatul musalli la tasihu illa bi qira'ati al-fatiha to lalle sallan mai salla baya inganta sai da karatun fatiha sallan mai sallah baya inganta sai da karatun mai fatiha la salata liman lam yaqra bi kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitab ba wa salla salatan lam yaqra duk wanda ya sallaci sallah bai karanta fatiha a cikin ta ba to wannan sallah na kasashiya ce wannan sallah na kasashiya ce wannan sallah na kasashiya ce ai bata cika ba ai na kusa ai wannan sallah na kasashiya ce nan kuma ne sarrafa min salatihi duk wanda ya juya daga sallah alhali sallar nan ta tauye ba yi bai salla ba takunu sai sallarsa ya zama a wannan lokaci ba ta ciye salla ce amma yake zahirin hadisin farko in haka ne yanzu ya wannan lana hadhihi al idan wannan haƙiƙa ya bayyana gare mu idan yanzu sai mu natsu zuwa ga hadisai hadisan da suka zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam abin ruwaitowa a littattafan sunna wato tun farko kuma asani sahiha sannan kuma da isnadoji ingantattu a mataki na biyu hadisi sai ya zo da isnadi ingantacce sana ya aiki da shi wala fiha ba za mu yi shakka ba ko ba za mu yi kokonto ba a cikin ta in dai hadisi ya cika sharaɗinsa wanda malamai na magabata suka sharɗanta yadda za a gane hadisi sahihi da da'ifi idan hadisi ya cika sharaɗinsa wala na shukku ba za mu yi shakka ba wala narta ba za mu yi kokonto ba a cikin ta bi falsafar da hadisi da wani irin falsafa na hadisi akwai wani irin falsafa da aka kirkiro a cikin ilimin hadisi an gane ko wanda muke ji a wannan zamanin wannan zamani namu da ya halatto ita ce falsafan da ke cewa lana a ba'u bi hadisun ahad cewa ba ma damuwa da hadisai ahad inda dai hadisi ahad ne ba mutawatir ne ba ma damuwa da shi ma damar lam tarid fil matsar wannan hadisai ba su zo a cikin hukunce hukunce ba in dai akbaru ahad sun zo ne a cikin akida ba mu da shi ba za mu yadda mu kafa hujja da kabar wani a cikin akida ba wannan shi ne mazhaban sufaye wannan shi ne mazhaban asha'ira wannan shi ne mazhaban maturidiyya wannan shi ne mazhaban mutazila wannan shi ne mazhaban jami'a. kai da yawa daga cikin biriya. in sun ga hadisi ya fi karfinsu hadisi yana so ya rusa musu ka'ida sai ce wannan hadisin ba za mu yi aiki da shi saboda ya saboda kabaru ahad ne shi da wannan ƙa'ida na kabaru ahad suke tunkuɗe hadisai da ya saba ma ƙa'idan da suke so su gina an gane ai eh wa inna ma hiya fil aqaid fil aqaid eh kawai ba a kafa hujja da kabaru ahad a cikin aqida wannan matsala matsala ce ta aqida su kuma aqidu ba sa tabbata akan hadisai ahad wannan shine mazhaba na sayyid kutub haka suka raya haƙiƙa mun sani cewa lalle manzan Allah ya aiki mu'az bin jabal ya kira ahalul kitab zuwa ga bin zuwa ga aqidan tauhidi kuma shi mutum ɗaya ne mutum ɗaya mu'az bin jabal annabi ya tura shi je yaman ya karanta da wasu wakilin tauhidi idan an ce ba a karban kabaru ahad to yaya annabi ya tura mu'azu bin jabal shi kadai ya tafi kasar yaman ya je karanta da zuwa wakilin tauhidi kaga wannan magana ya rusa tunani na sufaye da yan jahamiya da mutazila da kawari da kuma duk sauran nau'i na shi a jirin su ikwanul musulmi a cikin wannan gwargwado akwai isuwa da wannan kalma wannan kalma da nake so yi bayanin ta wanda tana da alaka da yaya yake waje ba a gare mu fasara qur'ani yanzu nasiru din albani nasiru sunna Allah ya masa rahama ya karantar da mu ka'ida na yadda ake fasara qur'ani ana fasara qur'ani da alqur'anin kansa hmm. ana fasara shi da hadisi ƙarƙashin fahimtar magabata in dai an cire magabata a wajen wannan fasara to wannan fasara ya tashi daga fasara na ahlus sunna ya kuma fasara na yan bid'a Allahu a'lam na'am وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين لتابعياتك وعليكم السلام masallaci ne ake sallah kuma masallacin da kibulan yana sallah gaba shi kuma layi da ana wucewa haka mata suna yawan wucewa idan ana sallah kuma kawai yana to ya hukuncin wannan kawai a ce ba sai zuwa ga bayan bayan mun sallah masalla wasu ba su sallah ba ba za su kuma suna rama ba da kodin kamar ta ake ana isha da mata suna yawan cikawa a sa sutura mana sai a sa sutura laifin mutanen ne idan an san ana mutane suna raba kuma ka suna rabawa sai a sanya sutura wanda zai hana mata rabawa wajen wa alaikum salam shi abin ya shafi dalila da aka magana a baya cewa wanda bai je ne sa ba za a fada wajen kafi ba yana da tafiya sai mutum ya tafi kasashen waje ko ko a cikin gida ma an bai je motsa ga wata unguwa ba idan ya zama to akwai ilimin da yake bukata ilimin nan ba zai samu ba sai ya fita waje ya zama wajibi ya fita waje akwai sahabin da yake fita waje akan hadisi guda daya babu hadisin a madina sai ya je san wani gari an gane wannan ku amma in zai iya samun ilimin shi gaba daya a cikin gida ba dole sai ya yi rihila ba kamar imam malik ai bai yi rihila ba imam malik har yaba duniya malaman shi na cikin madina ne in dai kana da kuma akwai mutumin da wajen malami ɗaya kawai zai karatu akwai malaman da malaman su guda ɗaya ne kawai akwai malaman da malaman su biyu ne ba su da malamai da yawa amma ko manyan malamai ne kuma akwai wanda ga malaman sun kai ɗari ya yi karatu wajen wancan ya yi karatu wajen wancan ya yi karatu wajen wancan to saboda haka ya danganta da yanayin yadda mutum ya samu kanshi in dai akwai wani ilimi wanda ba zai yiwu ba a garin ka ka nemi ilimin baka samu ba sai ka yi rigila zuwa ga wani gari don ka su an fahimci na yi na? in akwai ilimin a garin shi kenan an wadatar da kai kamar imam malik ai akwai ilimin a garin shi yasa imam malik ya zauna a madina kuma ya yi karatu a madina bai ji ko ina ba an gane ko mutane da yawa cikin duniya ana ta zuwa ana rigila zuwa gare shi wa alaikum salam wasu suna ganin cewa kasashen mai e eh, wane ne kawo sharaɗin wai tambayar da yake wasu na ganin cewa daga cikin sharaɗin ka zama ɗan salafiya dole sai ka je ka yi karatu a wajen malaman nan na waje to wannan sharaɗin waye kawo shi kaga inda ya kawo sharaɗi sai mu ga a ina sharaɗin ya zo a wani littafi za mu gan shi cewa dole ne sai ka je ka yi rigila zuwa ga malamai na waje ko da a najeriya akwai malaman da suka fi na wajen ilimi hmm? ko da a najeriya yanzu akwai malaman da suka fi na wajen ilimi yanzu ba manya-manyan malamai mashayi manya-manya ma yanzu ƙare yanzu yanzu masu tasowa za ka samari ne ma malaman da sai ka ce dole ne ga manyan malamai a najeriya sai ka je wajen nan samarin ka yi karatu hmm? yanzu malamai za ka malamai shekarar su arba'in talatin da biyar hamsin in an matsa ma da yawa asalin manyan malamai yanzu sai irin su fauzan eh? to shi wannan ai ina ganin shi yana da wuya ka gama ɗalibai sun yi rigila saboda shi bai da ma lokaci shi ali shek ne yana da mukami ne shi ma'aikacin gwamnati ne shi kuma ya shagaltu da aikin shi na gwamnati shine ibn bas ke cewa da wannan bawan allah zai ajiye kan aikin gwamnati ya dimfari ilimi da an amfana da yawa da shi duk da haka ma ana amfana da shi amma da ya ajiye ba ƙarar malami ba ne shi an ce a haka ɗin ya taɓa yi nasiruddin albani gyaran hadisi shi wani bawan allah yana da ilimi sosai salihu al-sheikh allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk